ba ta hana zuwa littafi na ɗaya littafin da ya samu rubutu daga billy s fari wanda ni naku dan salma mai son farin cikin ku kullum da koyaushe zan karanto muku shi farkon labarin tafi suke cikin wata kyakkyawar mota kirar bmw da kallo ɗaya za ka yi mata kasancewa sabuwa ce dal da ba a daɗe da fito ta a cikin ledar ta ba saboda yadda take faman sheki da kyalli cikin nutsuwa matukin motar ke tukinsa yayin da wacce ke zaune a gefensa da tsohon cikinta da ke nuna alamar kome a ciki neman fitowa yake yi a koda yaushe muskutawa ta yi sannan ta juyo cikin zakuwa haɗi da kallonsa tana cewa abu sumayya wai wannan wace iriyar tafiya ce kake yi haka don allah ka taka motar nan da sauri wallahi na matsu na ganni a gaban abbana da kuma ummata yanayin yadda take maganar kadai tana faman kashe murya shi zai tabbatar da cewa ita din matarsa ce cikin kwarewa da iya tuki ya juya steering motarsa ya shiga kwanar da ke gabansa tare da ɗan kara gudun motar kaɗan sannan ya ce gimbiya haka yayi miki ya faɗi hakan ba tare da ya ɗauke idanuwansa daga kan titin da yake kallo ba kaɗan ƙara mana ta faɗa tare da juyawa ta sit ɗin bayansu tana kallon yaransu 'yan mata su biyu da ke kwance bacci ya ɗauke su kallo ɗaya za ka yi wa yaranka tabbatar da cewa 'yan biyu ne saboda tsantsar kamar da suke yi da junansu wata kyakkyawar ajiyar zuciya ta haɗe da shafa tulelan cikinta da ke cikin da ke jikinta ta ce alhamdulillah abu sumayya na matsa mai isa gida na ga farin cikin da zai bayyana a fuskar abbana idan ya gani tare da waɗannan kyawawan jikoki da Allah ya albarkace sa da su bayan rabuwar mu da shi na tsawon shekaru bakwai ga kuma wata kyautar a gefe tare da ni wacce nake fatan Allah ya sa takwaransa ne a ciki na tabbata hakan zai ƙara saka sa cikin farin ciki sosai kuma ya sake gusar masa da abin da na yi masa a zuciya to Allah ya sauke ki lafiya gimbiya kuma ya bamu abin da muke fata don cikar burinmu da kuma tabbatuwar farin cikin abban da kike hasashe amin abu sumayya ta faɗa tare da ɗora kanta saman kafaɗarsa shiru ne ya biyo baya na tsawon minti biyar kafin ta sake cewa wallahi gani nake kamar ba ma tafiya hanyar tamkar ana ƙara masa tsawo wata dan na jima ban bi ta bane murmushi yayi haɗi da cewa kai gimbiya ɗauki dai ne kike yi amma ai ba laifi ina tafiya sosai ki hakuri ai sannan a hankali za mu isa insha Allahu kilomita biyar ne ya rage mana kin ji hausawa na cewa sannu sannu ba ta hana zuwa kafin ya rufe baki ya ji ta ce sai dai a dade ba a kai ba kuma ni shine ba na so ta ƙarasa maganar tana tura baki haɗi da miƙewa zaune daidai abu sumayya na ji marata ta dan murda rage gudun yayi haɗi da cewa subhanallahi gimbiya ko abin ya zo ne ya faɗa tare da juyowa yana kallonta. a ɗan firgice ya tsana fuska ta yi sanan ta ce ba na tsammanin hakan saboda idd na sai next month on 13 yanzu kuma ka ga muna on 15 ne this month tana rufe baki wata katuwar mota ta yau cikinsu a guje tare da giftawa a gabansu ji kake ki kikikik karab ta bugi motarsu ta faɗi cikin wata motar da ke tafe a bayansu ita ma tana kokarin kaucewa ta ɗayan gefen sosai yake kokarin juyar da da steering motar da dukkanin karfinsa da kuma gwanewarsa amma da yake duk kaddarar da Allah ya tsaro akan bayinsa ko suna so ko ba sa so sai wannan alkawalamin da aka dade da rubuta ƙaddararsa ya tabbatar da ita a gare sa duk iya kokarinsa kasa iya sarrafa motar yayi balle ya samu nasarar tsaida ita waje ɗaya ganin haka ya sa shi kokarin riko matarsa da tuni kanta ya bugi glass ɗin motar ya fita ta can waje yayin da gangar jikinta na a cikin motar cikin yanayin faɗuwar gaba da kuma firgici ya fara kokarin jawo ta sai ji yayi sun bugi wani abu da ya sa motar ta su tsayawa cak daidai lokacin shi kuma kansa ya bugi dashboard ɗin motar da karfi wanda ya sa nan take ya ji gabaki ɗaya na'urorin da ke aiki a sassan jikinsa sun tsaya cak hatta jinsa da ganinsa jiyayi su ma sun ɗauke a lokaci ɗaya cikin tashin hankali mutanen da suka tsaitsaya a kan titin suna salatin ganin yadda wannan tashin hankalin ke faruwa suka yo kansu ganin motar ta tsaya don kawo musu ɗauki ka baki ɗaya motar ta naɗe waje ɗaya sanadiyar wani makeken dutse da suka buga kallo ɗaya za ka yi wa motar ka rantse ba za a samu rayuwar ko ɗaya daga cikin mutanen da ke cikinta ba ganin jini na malalowa ta karkashin motar ya sanya mutanen himmatuwa wajen balla kofar motar ta kowace gefe shi suka fara jawowa kafin su yi nasarar fiddo da matarsa fuskar ta baki ɗaya jini ya wanke ta ta yadda ba za ka iya gane kowace ita ba cikin tashin hankali suka ida fiddo da ita daga cikin motar tamkar gawa saboda ko motsi ba ta yi hankalinsu bai tashi ba sai lokacin da suka lura da tulelan cikin da ke jikinta sai faman motsi abin da ke cikin yake ga kuma jini da ya balle mata tana ta faman kwararowa daga kasanta cikin rodewa wani daga cikinsu ya ɗago kai yana kallon waɗanda ke kan mijin nata ya ce matar nan tana buƙatar taimakon gaggawa bai rufe baki ba mijin nata da tun ɗazu ake faman yayyafa masa ruwa ya farfaɗo tare da buɗe ido ko kaɗan babu alamar ƙwarzane a jikinsa da zai nuna ya ji ciwo wanda hakan ya ja hankalin mutanen akan doguwar su mace ya yi suka fara yayyafa masa ruwa kokarin buɗe baki ya yi ya yi magana amma ya kasa saboda limshe sun da yake jin yana kokarin fin karfinsa yana gani aka tallafi matarsa aka nufi cikin wata motar da ita don ceto rayuwar abin da ke cikinta don baki ɗaya a lokacin ba ta rayuwarta suke ba saboda ganin yadda cikin nata ke motsi kamar zai fasa cikin ya fito sake yin ƙurawaye zai yi magana idanuwansa na hawaye yana kallon yadda cikin nata ke motsi amma ya kasa kamar wanda aka tsikara da karfi ya juyo ya maido da kallonsa wajen motar tare da daga hannu yana nuna musu da ƙyar ya buɗe baki ya ce ‘ya'yana bai ƙara sa ba jini ya fara fitar masa a baki tare da sakin hannunsa ya faɗi kasa da gudu wasu suka ɗauke sa suka nufi motar da aka sa matarsa a cikin lokacin har ana ƙoƙarin barin wajen aka saka shi shi ma cikin motar ta bar wajen da su a guje yayin da wasu suka nufi wajen motar suka fara ƙoƙarin ɓalla. kofunanta na baya ko da suka yi nasarar balle kofunan motar ba su ga komai ba a saman seat din sai da suka leka a karkashin motar sannan suka hango ƙananan yara a karkashi gashi motar ta makale waje ɗaya babu isasshen wajen da za a iya jawo su hakan ya matukar harwa da mutanen wajen hankali saboda rashin sanin makomar yaran da kuma sanin ko a wani hali suke ciki a wajen a suka yi cirko-cirko suna shawarar yadda za a yi a fiddo da yaran wani mutum ne daga cikinsu ya ba da shawarar tunda akwai wani gari da ke nan gaba kaɗan a je a samu ƙwararrun masu gyaran mota da suka iya kwance ta da haɗewa su zo su kwance motar gabaki ɗaya a fiddo da yaran ko nawa ne shi zai biya su haka kuwa aka yi cikin mintuna ashirin wani ya je ya zo da su su biyu dauke da kayan aiki nan take suka fara aikinsu cikin kwarewa wanda cikin minti talatin sai gashi sun raba bodi din motar da shimfidar kasanta da sauri aka ciro yaran har lokacin gabaki ɗayansu bacci suke yi ba za ka taɓa cewa daga cikin motar aka fiddo su ba saboda ba wanda ta yi ko kwarzane a jikin su in ba ɗayar da ta ɗan karce a gefen kuncinta ba wanda ga alama wani karfe ne ya karje ta Allahu akbar mutan da ke wajen suka faɗa cikin mamaki da kuma tsoron Allah da gaskata ikonsa don baki ɗaya babu wanda ya sa ran za a fiddo su da rayuwa saboda la'akari da yadda motar ta makuɗe waje ɗaya ana haka ne suka jiyo ƙarar waya a cikin motar a gefen da aka ciro matar ɗaya daga cikinsu ne ya je yana bin sautin karar wayar da ke cikin jakar ya ɗauko tare da ciro wayar ya ɗaga assalamu alaikum shine abin da ya faɗa kafin ya je an amsa ta ɗaya ɓangaren da wa alaikum salam cire wayar yayi a kunnensa ya duba sunan da ke yawo a screen din wayar ya ga an sa abbana hakan yasa yayi saurin mayar da wayar kunnensa yana kallon sauran mutanen da ke wajen tare da shi sannan yayi wa mutanen da tun ɗazu sai faman tambaya yake yi ina mai wayar ina mai wayar bayanin abin da ke faruwa nan take ya ruɗe ya fara tambayarsa a daidai wani waje ne abin ya faru cikakken bayanin ya yi masa don akwai bukatar ya zo ya karɓi yaran da ke wajensu kafin ya san da komai sannan ya kashe wayar kallon waɗanda suke kwance a motar mutanen da ya sa aka kirawo su ya yi tare da cewa bayan allah nawa ne za a biya ku gaba ɗaya suka amsa masa da a'a alhaji ka bar kuɗinka don allah muka yi ubangiji allah ya tsare ya kuma tashi kafaɗin iyayen yaran nan suna gama faɗar haka suka ɗauki kayan aikinsu fuskokinsu cike da tausayin halin da aka ce masu da aka ce musu iyayen yaran na cike sannan suka wuce duk mutanen da ke wajen godiya tare da addu'ar fatan alkhairi suka yi musu saboda karamci da yan uwantakar addini da suka nuna kasancewar kilomitas biyar ne ya rage a tsakanin inda aka yi haɗarin da kuma cikin garin kano inda iyayen waɗannan yaran suka nufa ya sa abban na ta ɗaukar dogon lokaci kafin ya iso wajen hakan ya sa mutanen duk suka fara watsewa ɗaya bayan ɗaya lokacin har yaran sun farka sun fara kukan ina iyayensu suke a bangaren sauran motocin da aka yi haɗarin da su kuwa dama shi direban babban motar da ya bugi motar su ta faɗa can gefe ko da aka fiddo su ya rasu haka ita ma karamar motar da ke gefen su da yake irin gof ɗinnan nan ce ta haya mutum hudu sun rasu uku kuma sun yi rauni sosai ciki har da direban motar su ma an wuce da su asibitin tun ɗazu sosai yaran ke kuka an yi rarrashi har an gaji amma sun ƙi yin shiru har sai da wannan mutumin ya je ya buɗe cikin motarsa ya ɗauko gorar ruwa ya dawo da ita riƙe ga hannunsa ya nuna ma ɗayar ya ce za ki sha ruwa ba ta yi magana ba amma yadda take kallon gorar ruwan shi zai tabbatar maka da tana buƙatar su buɗe murfin gorar ya yi sannan ya aza mata a baki ba musu ta fara sha sai da ta sha sosai sannan ta jaye bakinta daga gorar tana sauke ajiyar zuciya yar uwarta ya nufa da gorar amma ga mamakinsa sai ga ta sake fashewa da kuka sosai fiye da wanda take yi farko tare da kauda kanta gefe hakan ya sa ya janye gorar ya mika hannu tana shashsheka ya karɓe ta a cire zuciya ya sauke don ko kaɗan baya son kukan yara kallon ta ya sake kallon yar uwarta da ita ma sai faman ajiyar zuciya take yi ta sa hannunta cikin baki tana tsotsa ya ji ina ma a ce waɗannan yaran nasa ne kamar su ɗaya babu inda suka bambanta in ba yanzu da ɗayar ta karce a gefen kuncinta ba ba za ka taɓa iya bambance su ba wanda hakan zai tabbatar maka da cewa su ɗin 'yan biyu ne 'yan biyun ma irin waɗanda ake kira da identical twins gaba ɗaya shekarunsu ba za su wuce uku ba a duniya amma kana ganin su za ka san suna da ɗan banzar wayo sosai yana wannan tunanin ne wayar da aka ciro a cikin motar da ke hannun wanda ke riƙe da ɗayar ta yi ƙara ɗagawa ya yaji abban ya ce bawan allah gani na iso wajen ya faɗa muryarsa na rawa tare da yin fakin motarsa daidai inda ya ga babbar motar ta faɗi da daidai gum da ɗaiɗaikun mutane a tsaitsaye a wajen wani kyakkyawan dattijo ne fari tas ya fito daga cikin motar rike da sanda kafafuwansa na rawa ko ɗaukarsa ba sa yi sai wani saurayi da ya fito daga mazaunin direba da alama shi ya tuko motar tare da wasu maza su biyu kamar su ɗaya da alama su ma tagwaye ne ko kuma wa da ƙani suka fito daga cikin bayan motar su ma dai ɗin sun manyanta amma ba kamar tsohon da ya fara fitowa ba daga baki ɗaya gashin da ke kansa da fuskarsa fari ne tas ya cika da furfura har lokacin wayar na a kunnensa suna magana da mutumin juyawa ya yi hango su tare da ɗaga musu hannu da sauri duk suka nufi wajen inda in banda ɗan saurayin da ya tsaya yana tattakawa tare da tsohon bayan sun iso wajen duk aka mimmiƙa hannuwa aka gaisa, ya nuna ɗayansu ya ce ranka ya daɗe kai ne abba ko wannan da sauri duk suka juya suna kallon tsohon da ke takowa rike da sandarsa suka ce wancan shine abba kuma yayanmu ina bayan allan da kuka ce sun yi haɗari suke sai da ya ƙara so aka sake gaisawa sannan ya ce ku yi hakuri an wuce asibiti da su amma ga wannan ita ce wayar da aka gani a cikin motar tare da waɗannan yaran ya ƙarasa maganar tare da mika musu wayar sannan suka ajiye yaran a gabansu shi da ɗayan mutumin da ke riƙe da ɗayar yarinyar sai a lokacin suka lura da ƙananan yaran 'yan mata da ke wajen cike da mamaki suke suka bi su da kallo saboda tsantsar kamar da suke yi da mahaifinsu tare da girmama ikon Allah ganin yadda motar ta yi amma ya fidda yaran lafiya kalau ba tare da sun ji ciwo ba kaɗan ya rage tsohon da ke kira kaɗan ya rage tsohon da ake kira da abba ya faɗi saboda tsantsar kamar yaran da mijin 'yar tasa da ya gani da sauri suka rike sa cikin kuka ya ce ina ɗayata da kuma mijin nata suke haba yaya ka bi a hankali mana kada ka faɗi suna asibiti waɗannan yaransu ne aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gani husaini ga kamar yaran nan sak a tare da su don allah ku kai ni asibiti in ga halin da 'yata take ciki shekara bakwai kenan ina son ganinta ina maraɗin haɗa idanuwa da ita ku kai ni ko na samu roƙi gafararta roƙi yafiyarta ya ƙarasa maganar yana kuka jikinsa na rawa ganin haka yasa suka nemi da a kai su asibitin da aka nufa da su ko kuma a faɗa musu su je saboda yadda tsohon ke neman birkice musu a wajen duk suka ce ba su da masaniya akan kowace asibiti ce amma suna da tabbacin kano aka nufa da su wani daga cikin waɗanda ke can gefe tsaye ne ya ce a bari ya kira ɗan uwansa ya ji kowace asibiti ce saboda da motar su ce aka ɗauke su bayan ya kira su ne ya sanar masa da cewa suna Aminu Kano Teaching Hospital sannan ya faɗa musu godiya suka yi musu sosai tare da fiddo da kuɗaɗen da ba su san ko nawa ba ne suka ba su. sannan suka ɗauki yaran da sauran abubuwa da aka ba su da aka gani a cikin motar suka kama hanyar Kano kowannensa hankalinsa a tashe banda kukan abba babu abin da kake ji a cikin motar hatta yaran ana shiga mota suka koma bacci shi ko mutumin da ya ɗauko wa yaran da ya ɗauko wa yaran ruwa daga cikin motarsa ji ba zai iya tafiya ba saboda wata iriyar soyayyar yaran da ya ji ta shiga ransa ji yana kwaɗayin sanin ko su waye su da kuma halin da iyayensu ke ciki hakan ya sa shi ma ya ja motarsa ya bi bayansu. a guje matashin saurayin ke tafiya saboda yadda abba ke faman rera kuka tare da a zalzalarsa akan ya yi sauri kusan minti 25 suka ɗauka kafin su isa cikin garin Kano hanyar asibitin suka nufa zuciyoyinsu cike da fargabar abin da za su raska suna isa ko daidaita fakin basi ba abba ya fara kiciniyar buɗe gaban motar da sauri saurayin ya danna lok ɗin motar haɗi da cewa haba abba me kake shirin yi haka ne kar ka manta babu abin da muka iya canzawa daga kaddarar da Allah ya tsaro a gare mu da kuma sauran bayansa ka bi a hankali insha Allah babu abin da ya same su ko jin abin da yake faɗa abba ya ko jin abin da yake faɗa abba baya yi sai faman kiciniyar buɗe motar ya fita kawai yake yi amma ya kasa saboda lok ɗin da ya saka mata ganin haka yasa sa waɗanda ɗazu abba ya kira da Husaini ya dafa kafaɗar matashin haɗi da cewa Shurabil buɗe masa kaji ko amma Uncle Ha bai karasa ba yayi saurin ɗaga masa hannu da sauri Shurabil ya cire lok ɗin ba tare da ya sake cewa komai ba suka fito tare da buɗewa Abba da tuni ya kai makura ya kai makurar ɓacin rai da hasala kawai yayin da yake jin kansa a yanayin da yake jin kansa a ciki ne yasa bai tsaya bi da kansa ba fitowa yayi har yana neman faduwa suka yi saurin rike sa ba tare da sun ce da shi komai ba suka nufi emergency ward girgiza kai shulhabir yayi tare da bin bayan su hannuwansa na rike da yan biyun da tunda suka ji tsayuwar motar suka tashi daga baccin da suke yi a tare har sun kusa shiga emergency dan uwan Uncle Husaini wanda shine Hassan kuma mahaifin Shurhabil ya juyo ya ce ka tsaya daga waje kafin mu ji halin da suke ciki idan zai yuma ka koma cikin mota da yaran nan idan akwai bukatar ka zo za mu neme ka babu musu ya koma cikin motar shi da yaran tare da ciro wayarsa ya jawo game din race na motoci yana yi dama aikinsa kenan a duk lokacin da ya kaɗaita shi kaɗai yaran na ganin haka duk suka dawo daga inda suke zaune baya zuwa gaba inda yake zaune suka haye masa jiki suna kallo shi kuma mahaifinsa ya ida karasawa can cikin emergency ward din tare da su abba suna tambayar mutanen da suka zo daga kauyen da accident din ya faru sun bi minti goma sha biyar kafin su samu su haɗu da ɗaya daga cikin waɗanda suka kawo su abu sumayya ɗin wanda shi kaɗai ne ya tsaya a wajen sauran kuwa tuni suka wuce bayan sun ga likitocin sun karɓe su shi ma ɗin sai da wannan bawan allah ya je kirawo police tukuna suka amshe su hannu ya ba su suka gaisa kafin ya ce ku ne iyayen bayin Allah da muka zo da su cikin rawar murya abba ya amsa masa da e bawan Allah mu ne ina za mu gane su ina za mu gane su ne suna ina shiru mutumin yayi kafin ya dan nisa fuskarsa cike da damuwa ya ce likitoci na akan duba su amma suna buƙatar addu'a sosai shi namijin sun wuce da shi ICU International Care Unit ita kuma macen sun tafi da ita emergency shiru yayi tare da ciro gilashin idanuwansa ya sa gefen babbar rigarsa ya goge kwallar da suka zubo masa sannan ya ci gaba da cewa dukkaninsu suna cikin wani mawuyacin halin da addu'ar mu kadai suke bukata amma har yanzu ina kallon yanayin da na ga baiwar Allah nan a ciki kafin su wuce da ita abin gwanin ban tausayi yanda abin da ke cikin ta ke faman motsi yana neman taimako yayin da ita din ta kasa daga ko ɗan yatsanta da za ya iya bashi ko da ƙwarin gwiwa ne na sekon ɗaya ina addu'a ubangiji ya dubi karamci da tausayi irin na uwa a lokacin da rauni ya sa ta kasa ba wa ɗanta ɗan da ke cikin ta taimako da ya kawo musu tallafi da kuma agajin domin ceto duka rayuwarsu wani irin jiri ne ya ɗebi su onkul usaini jin yanayin da ‘yar ɗan uwan nasu ke ciki da ya sa su ja da baya tare da faɗawa zaune saman kujerun da ke bayansu saboda tsananin tashin hankali suna fuskantar suna furta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. Allah sarki turka shi shin kuna so ku ji yadda ci gaban wannan labarin zai kasance shin ko za ku iya bani haɗin kai tare da guntun lokacinku da kuma karfafa min gwiwa wajen warware muku bakin zaren wannan labarin cikin sauki kuma daki-daki yadda za ku fahimta To comment ɗinku shine amsar tambayoyina kuma shine zai tabbatar min da cewa eh kuna bukata kuma kuna tare da ni. Ba sai kun ce ba. Na san zuciyar ku ko in ce zukatanku cike suke da tarin tambayoyi a cikin wannan labarin kamar haka. Waye Abu Sumayya da gimbiyarsa? Me ya alakar Abba da gimbiyarsa? Da gimbiyar Abu Sumayya? Me ya raba gimbiyar Abu Sumayya da iyayenta na tsawon shekara bakwai? a wani hali abu sumayya da gimbiyarsa ke ciki me tushen wannan labarin shin wane ne mutumin da ya bi bayan su abba da mota relax ku biyo ni sannu a hankali za ku samu duka amsoshin waɗannan tambayoyin a cikin wannan sabon labari nawa da ke cike da sabon salo mai suna sannu sannu ba ta hana zuwa kamar yadda na faɗa kwamen ɗinku kaɗai nake bukata shi zai tabbatar min da cewa eh kun an shi labarin ko a'a mu haɗe a kashe na gaba bayan na ga ɗin ɗinku kuma wuce lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai tsira da amincinsa